بسم الله الرحمن الرحيم فذوقوا بما نسيتم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan yau muna sha biyu ga watan ramadan wannan kuma shine zamanmu na goma cikin amincewar allah muna cikin suratu sajida inda muka tsaya akan aya ta sha hudu hijira tana da shekaru 1438 in sha Allahu za mu dora daga inda muka tsaya za mu tashi akan aya ta sha hudun ne? to فذوقوا بما نسيتم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan da ya so sai ya bai wa kowace rai shiriyarta sannan abin da ya sa hakan bai faru ba saboda ya riga ya yi alkawarin cewa zai cika nama. dole sai aka ainihin kasance mutane nau'i biyu akwai mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ya datar da su sai suna bin umarnin da ya ba su suna nisantar abin da ya hana su sai ce to su 'yan aljanna ne waɗanda kuma suke taka dokar Allah su yi abin da suka ga dama ba wanda Allah yake so su yi suke yi ba sannan kuma duk abin da Allah ya ce bai so su kuma sai su ainihin aikata shi to su kuma aka ce to za a cika wutar jahannama da su a gaba daya da su da mutane da aljannu Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya sa su a wuta an rufe sai a ce da su fazuku ku ɗanɗana bima nasitum a yaumikum hada saboda mantawar da kuka yi wa wannan haɗuwar taku ta yau haɗuwa da wannan yinin da kun manta za ku haɗu da wannan yinin to gashi yau kun haɗu da shi da kun manta cewa za ku haɗu da jahannama in kun aikata kaza ko in ba ku aikata kaza ba to yau ga ku ga jahannama don haka ku ɗanɗani wannan azaba sakamakon mantawar da kuka yi da wannan kum haza wannan yinin naku mu ma kuma daga yanzu kar ku yi tsammanin za mu dawo mu tuna da ku mu ɗauke ku daga wannan wuri mu kai ku wani wuri a'a mu ma mun manta ku kenan inna nasinakum mu ma mun manta ku kamar yanda ku ma kuka manta da dokokinmu kuka manta da ayoyinmu kuka manta da manzanninmu to yau kuma mun mance da ku fazuku azabal kulli ku ɗanɗani azaba ta dawwama ku ɗanɗani azaba wacce take ba za ta yanke ba ba za ta ragu ba kuma ba ta da ƙarau bima kuntum ta'maluna saboda abun da kuka kasance kuna aikatawa Allah baya mantuwa ba manta su yi ba kyalewa ake nufi yau mun kyale ku kamar yadda kuka kyale littafin Allah a duniya kuka kyale karantarwar manzannin Allah kuka manta da wa'azin da malamai suke yi muku to yau kuma an kyale ku a wuta ba mai tausaya muku a yau Allah ya kare mu to shine Allah subhanahu wata'ala yace innama innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi hmm. wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun dan wuta ba ta babbe kamar babu mutumin da zai ga wulakanci irin wanda dan wuta gani ko zai gani domin shi idan ya riga ya shiga ba mai tausayinsa ba zai ji wata kalma mai sanyaya zuciya ba sai dai a ce kaɗanɗana kuma ba sassauci bala'i na yanzu bai kai wanda zai zo ba kuma baya ma tunanin sauƙi sai dai ya rika tuna wani irin bala'i ne kuma zai biyo bayan wannan Allah ya kare mu shine la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba sa samun wani sanyi na jin dadi ko wani abun sha wanda za a sha a ji dadi babu a wuta duk abinda za a ba su na bala'i ne azaba ce kawai ake dora musu kan azaba Allah ya kare mu Allah ya ce innama ku sani dai kawai yu'minu bi ayatina waɗanda suke imani da ayoyinmu alladhina idza zukiru biha sune wadanda in an musu wa'azi da ayoyin karbu sujjada za su fadi suna masu sujuda sabbihu bihamdi rabbihim kuma su ci gaba da tsarkake Allah suna masu ainihin gode masa hum la yastakbiruna su ba sa yi wa ayoyin Allah girman kai to waɗannan sune masu imani wanda baya yi wa littafin Allah girman kai baya yi wa wa'azi girman kai duk abin da yake yi in aka ce Allah ya ce a yi kaza to za a ga ya tashi haikan da shi za a yi in aka ce Allah ne ya hana baya tuna girmansa baya tuna girman waninsa sai ya tuna girman Allah baya tsoron wani sai ya ji tsoron Allah baya tsoron rasa wani abu sai ya ji tsoron rasa aljanna baya tsoron wani abun da zai biyo baya sai ya ji tsoron azabar da za ta biyo bayan mutuwa sai kaga ya bi wa'annan dokoki na Allah sai kaga ya karbi wa'annan ayoyi sai kaga ya bi wannan wa'azin to su ne ake cewa masu imani allazina idza zukiru bi ayati bi allazina idza zukiru biha wadanda idan aka yi musu wa'azi da ita wannan ayoyi din karru sujjadan wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna ba ka samun su da girman kai girman kai rawanin tsiya in ji bahaushe Allah ka raba mu da girman kai wannan shine zai nuna maka mafi yawa abin da yake kai mutane wuta girman kai yawanci girman kai yanzu idan ka duba yawanci girman kai shi yafi yawa mutum ya san bai sani ba bai san addininsa ba amma sai yana ji a jikinsa yanzu ya wuce je ya yi karatu kaga babban girman kan da yake hallaka mutane kenan shi yana gani yanzu ya fi karfin ya je wajen wane karatu wane yaro ne ko kuma wane kaza ne wane wane to shi kuma wane ne ya za a kuma ya je gun wane hmm. Allah ya sauwaki girman kai in yi girman kai sai ya hana ka ibada Allah ya kare mu to Allah subhanahu wa ta'ala fa ya karantar da mu babu zunubin da ya fi girman kai domin shi girman kai yana mai da mutum mushiriki kafin shi ne zunubin da ya hallaka iblis da aka ce masa allah ya ce mana mu yi sujuda gaba ɗaya ya ce mala'iku da shi iblis a cikinsu ku yi wa adamu sujuda ya ce kai wannan bai kai in masa sujada ba kaga daga nan aka fara samun girman kai duk wanda ka ganshi da girman kai ya ɗebo girman kai ne daga iblis da shi ya koyi ya ce shi ba zai yi ba sauran mala'iku duk ba su yi girman kai ba suka yi sai Allah ya jinjina musu ya ce la ya asuna Allah ma hum wa yaf'aluna ma yumaruna kun ga bayina waɗanda ba sa saba mini akan abin da duk na umurce su suna aikatawa su ne mala'iku shi kuma iblis daga nan sai aka kira shi la'ananne aka ce fakhruj minha fa innaka rajim fita daga gidan aljanna fita daga cikin da'irar rahama ta kai jefaffe ne daga rahama an nesanta ka daga rahama duk mai girman kai nesa da rahamar Allah yake shine fassarar wancan hadisin la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dharratin min al-kibri ba zai shiga aljanna ba duk wanda aka samu daidai gwargwadon ƙwayar zarra na girman kan da har ya hana shi addini ba zai samu aljanna ba in dai akwai girman kan da ya hana mutum ibada gwargwadon ƙwayar zarra to ba wannan ƙwayar zarra zai hana shi zuwa aljanna don ya sa shi shirka Allah ya ce yayi girman kansa son zuciyarsa shi kuma ya umurce shi kar yi kaga anan ya zama mushriki dole ba zai je aljanna ba in ya shiga wuta ba zai fita ba Allah ya kare mu ko kuma girman kansa ya sa shi da saboda jahilci ya yi ta gaya wa mutane kaza za a yi ba kaza ba kaza za a yi kaza za a yi ko da ya gane kazan da ya dora mutane a kai da kuskure ne sai girman kai ya hana shi ya dawo ya gaya wa mutane cewa wannan abun fa kuskure mu kai ba shine daidai ba wannan shine daidai sai ya ji ai in yi haka ya fadi sai kawai ya ta kokari yana gyara wancan abun nasa na daɗi ko da ba daidai ba ne to kaga ya zama mushriki yanzu yana fito na fito da na Allah malaman kwarai suna gyara na Allah shi kuma yana gyara nasa ko na wani to girman kai ya kai shi zai shiga wuta kuma ba zai fita ba kamar yadda shaidan girman kai ya sa shi ya zama dan wuta la'ananne kuma har abada shi dan wuta ne to duk mai girman kan da ya mutu da girman kai irin girman kan da ya hana ka ibada to ba zai barka ka je aljanna ba sai dai girman kan da bai wuce ayyukan al'ada haka ba to wannan da sauki tun da ba gefen addini ba ne girman kan da aka ce ƙwayar zarra zai hana ka shiga aljanna abin da ya shafi addini don in yayi girman kai in ya kai girman kai zai shafi addini to in ya shafi addini kuwa shi kenan an gama harka ta lalacewa mutum Allah ya kare mu sai Allah ya ce irin wayannan bayin Allah waɗanda in an musu wa'azi da ayar Qur'ani za su rusunar da kansu kawai su faɗi su tsarkake Allah ba wai lalle ne sai ka faɗi kayan sujuda a lokacin ba za ka sallama al'amarinka za ka miƙa wa Allah al'amari in an ce ƙalar lahu ya kace sam'an ɗa'atan. ƙalar rasulullahi sam'an ɗa'atan to shi kenan kai ne mai imani kai ne kuma na Allah kai ne ɗan aljanna sannan duk mutumin da yake da irin wannan sifa za ka same shi yana yawan kusantar ubangijinsa cikin dare. shi yasa Allah a gaba sai ce ta tajaba junubuhum anil madaji yad'una rabbahum hmm. yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya ce masu imani sune tatajafa junubuhum anil madaji sune wanda za a ga junubuhum gefan jikinsu ta tajafa takan nisanta anil madaji daga wuraren kwanciyarsu sai su tashi daga shimfidunsu su bar ainihin wurin kwanansu sai su koma gefe sai su kama ibada ya da'una rabbahu suna bautar ubangijinsu suna roƙon Allah kaufan suna nuna wa Allah tsoronsu suna nuna wa Allah tsoron azaba suke yi Allah kar ya azabtar da su wa dam'an su rika nuna kwadayinsu suna nuna wa Allah suna da kwadayin samun rahama Allah muna roƙonka ka sa mu cikin rahamarka to wannan abu biyu duk sanda zaka yi ibada ka halarto da wannan a cikin niyyarka kaufan wa ɗan'a ka bauta wa Allah don tsoron azabarsa don kwaɗayin rahamarsa kaufan wa ɗan'a karka kai kan baka tsoron azaba kuma ba ruwanka da rahama kai dai za ka bauta wa Allah ne kawai to wannan ka saba wa umarnin Allah mai wannan wata mummunar aƙida ce ita ma tana na ana karantar da ita wai kai dai in za ka bauta wa Allah bauta mishi kawai saboda kai bawansa ne to ai mm. wannan shine farko abin da aka fara sani dama kai bawan Allah ne mm. ka bauta wa Allah don Allah ya ce a bauta masa don ya rahamtar da wanda ya bauta masa ya azabtar da wanda bai bauta masa ba to me yasa kai kake bautar Allah don Allah ya ce in yi in ban yi ba zai azabtar da ni in kuma nayi zai sa ni a cikin rahama menene illa a ciki eh shine to wannan shine addini ka bauta wa Allah kana tsoron azabarsa kana kwadayin rahamarsa to anan ne sai ya kare ka me yasa yace mutane daga cikinsu akwai mai cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kalaki akwai kuma masu cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kaga kenan ashe Allah da kansa shine ya tsara mana cewa mu ji tsoron azaban nan fa sannan mu kwadaitu da aljanna to idan da ba kwadaitarwa bane me yasa aka kawo albishir da gargadi a cikin ƙur'ani bashiran wa nadhira annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga duniya don ya zama bashiran mai yi wa mutane albishir duk wanda ya bi dokar Allah yana da sakamakon aljanna wa nadhiran mai gargadi duk mutumin da ya saba wa Allah akwai tanadin azaba da Allah ya yi masa kaga ashe wannan ka'ida ce sunniya ka'ida ce wacce take sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya karantar sannan kuma sunna ce wajiba daga allah subhanahu wa ta'ala don haka wa'annan bayin Allah za ka same su ta tajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum suna ta ubangijinsu suna bautar Allah khawfan wa tam'a suna masu tsoron azaba suna masu kwaɗayin rahama wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma idan suka tashi dukiyar da muka arzuta su da shi za ga suna ta bayarwa sadaka suna ta taimakawa bayin Allah wannan sifofi ce wato sifofi ne na bayin Allah masu imanin gaske mai imanin gaske za ka same shi yana tsoron Allah yana kuma kwaɗayin rahamar Allah yana taimakawa da dukiyarsa gefen addinin Allah haka kuma taimako wajen bayin Allah to irin wa'annan su ne Allah ba zai kunyata su ba ranar tashin alkiyama yau ma la yuhzi yau ma menene Allah ba zai kunyata annabi ba ba zai tozarta shi ba ba zai wulakanta shi ba wallazina amanu haka kuma wa'anda suka yi imani ranar tashin alkiyama Allah zai da a duniya duk wani manzo da ya zo manyan gari da sauran wayanda suke sun kangare masa suna ganin shi a wulakance saboda ba mai dukiya ne ake turowa annabi ba ba sarki ne ake turowa annabi ba ba wani wanda ake ji da shi bane ake turowa annabawa yawanci Allah yana duba zuciya mai kyau kawai sai ya aiko shi matsayin annabi to haka yawanci masu wa'azi wanda kaga ya zage yana da naci zaka tarda ba kowa bane to yawanci sai kaga ana rena su to a rannan ba za a wulakanta su ba rannan kuma Allah sai ya girmama su da su da duk wanda ya yi imani da su su annabawa kenan farko annabawa sai a nuna darajar su wayanda suka yi imani da su a nuna darajar su wayanda kuma suka nuna masu daraja ne a duniya da sai a warbar da su Allah ka kare mu to shine Allah subhanahu wata'ala yake karantar da mu anan addinin musulunci addini ne wanda yake zakulo komi ya bayyana shi babu yanda za a yi ka wa mutane kisan muke ƙura'ani yana nan babu yanda za a yi ka wa mutane kisan muke hadisi yana nan wallahi ko ka dukunku na kayi ma masana ƙura'ani sai su jawo aya sai su tona ma asiri sai a ganka ganga ba rufi sai a ganka ga kanan shara Allah ya kare mu shi yasa in za ka faɗi faɗi gaskiya don in ma baka faɗi gaskiya ba wani zai zo ya faɗa ka ji kunya gara ka faɗa ya fi maka kyau Allah ya taimake mu to wannan aya da aka ce ta tajafa junubuhum anil mabaji ya'ani bi zalika kiyamun layl abinda ake nufi tashin da ake yi cikin dare a bautawa Allah subhanahu ta'ala ya zo a cikin hadisi ingantacce na Abu Huraira abun nan kai Abu Wain an ma'azin jabal wanda hadisi ne na ma'azin nujabal Ma'azin dan jabal ya ce kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata tafiya fa asbahatu yawman qariban minhu sai nayi sa'a aka wayi gari wata rana gani ga manzon Allah kusa da shi sallallahu alaihi wa sallam wa nanu nasiru muna tafiya gani ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ya Allah ya annabin Allah akbirni bi amalin yadkhulni aljanna bar labarin aikin da zan shiga aljanna da shi shi kwadayinsa kenan Abu Dhar kenan yace ya rasulullahi labarta mini aikin da in nayi zan shiga aljanna wa yubaidni minan nari kuma ya nesanta ni daga wuta kaga idan da wannan aƙidar ba mai kyau ba ce ka kwaɗaitu da aljanna ka ji tsoron shiga wuta da sai ce me ya dame ka da aljanna me ya dame ka da wuta kai dai bautawa Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam bai haka ba sai ce to abin da zai kai ka aljanna ya nesanta ka da wuta gashi nan laqad sa'alta an azimi tabbas ka tambayi abu mai girma wa innahu la yasirun alaman yassarahu Allah alaihi amma abu mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙe wa abun yana da wahala amma mai sauƙi ne gun wanda Allah yawa sauƙinsa farko ta abudullah za ka bauta wa Allah ne wala tushrik bihi shay'a kada ka yadda ka hada shi da kori. to wannan gaba ita tafi wahala a bautawa Allah shi ɗaya ɗin a nan ne aka shafa ma ba don wannan kalma ta a bauta wa Allah shi kadai kar a yi masa shirka ba da ba arnen da zai yi fada da annabawa A kan wannan ne annabawa suka yi bakin jini kuma a kan wannan ne duk wani malamin suna yake bakin jini A kan shirka ba kyau shirka ba kyau din shi ne. to farko in dai so kake ka shiga aljanna sannan ka yi nesa da wuta ba ka shige ta ba to bauta wa Allah shi kadai kada ka yadda ka yi masa shirka da komi bayan nan ba wata ƙimus sala ka tsaye da sallah ba kai ta yin sallah ko oho ba ka tsaye da sallah ka tabbatar da ka yi ta yadda aka ce a yi ta kaga kenan sai ka yi karatunta hmm. sai ka tambayi masananta sun nuna maka yadda ake yin ta to a nan ne za ta zama sallah tsayayya watutiyar tutiyar zaka sannan kuma ka bayar da zakka dukiyarka duk mutumin da yake da dukiya bai fitar mata da zakka to wannan rashin zakkan zai zame masa bala'i don dukiyar gaba ɗaya za a narka ta ranar gobe kiyama a maida ta musiba a rinka yi masa azaba da ita wata a maida ta macizai wata a maida ta kunami wata a maida ta dalma narkakka tafasassa a rinka kwarara masa ita kaga wannan bala'i to in kana so ka nesanci azabar Allah ka kusanci rahama ka shiga to ka zamanto mai tauhidi mai tsaye da sallah mai Budda zakka bayan nan fa wata sumu ramadan ka azinci watan ramadana ka azumci watan ramadana duka karkace wani bangare ka bar wani bangare duk ka azumce shi bayan nan fa watu hijjal bait in Allah ya fore maka dukiya i kokari kaga ka sauke farali waɗansu Allah ya fore musu yadda za su je su sauke farali amma suna ƙyashi suna yi wa Allah rowar kuɗi yanzu miliyon ɗaya da dubu ɗari biyar da kaza da kaza duka in kama hanya kawai in gano gari Allah ga ta in dawo ba da komi ba kai bari dai sai kudin sun karu to ai in na cire dubu miliyon ɗaya yanzu a cikin jari na sauran bai wuce miliyon ɗaya ba ai kaga ƙarshen ta in ban yi sa'a ba zan kare wai ya sauke farilla ya kare annabi kuma cewa ai sallallahu alaihi wasallam ka yi maza maza in ka samu yadda za ka yi kaje maka ka yi maza maza kaje don ba mamaki wata rana zai kubuce maka kana cewa sai nan gaba nan gaban sai ka dawo babu kaga ka yi asara to ka kudurta niyya sai in Allah ne bai yadda ba domin kana iya ka yi niyya din in Allah bai kaddara ma zuwa ba ba zai jewu ba hmm. kaga kuma niyyarka mai kyau din sai ya sa a baka ladan hajji amma saboda mummunan niyyar ka gani kake kudin yi yawa ba za ka iya zuwa ba kuma akwai su to wannan kuma sai ya sa ka shiga wuta domin annabi sallallahu domin akwai wasu daga cikin sabbai ma suka ce su ba don ba don bada don mutumin da yake zuwa aikin hajji, da ba ruwansu da shi in ya mutu Allah ya kare mu sun makala sannan sai ya ce da shi ala adulluka ala abwabil khairi to naji kai ka ce kana son abin da zai nesanta ka daga wuta ya shigar da kai aljanna ko ya ce eh. to wa'annan abubuwa da na lissafa maka su ne amma in baka ƙofofi na alkhairi wanda in ka fada cikin wa'annan ƙofofin su za su taimaka maka har ka tabbatar da tauhidinka ka tabbatar da sallarka ka tabbatar da zakkarka ka tabbatar da hajjinka ka tabbatar da azumin watan ramadananka abwabul khairi kenan yace as-sawmu junnatu azumi garkuwa ce shi azumi yana nan tamkar garkuwa kar ka rika azumi kaga kawai Allah ya wahaltar da kai ne hmm. wata garkuwa ce ta kariya akwai abubuwa da yawa da Allah yake kare bayan Allah dalilin azumi wasadaqatu tudfi'ul qadi'a sadaka ka gaddaro daga kan zakka sadaka farilla da kuma sadaka ta tadawu'i wanda kai ne ka wajabtawa kanka ka dauka ka taimakawa addini ko ka taimakawa bayin Allah to wannan kuma yana ainihin kankare laifi yana kankare laifi idan mutum ya zo zai cire dukiya cikin dukiyar shi ya bada fi sabilin layi shaidan zai zo ya ya shi wannan yanzu ya fita kenan ba fa kaya za ka siyo ba ya tafi kenan to in kokari haka sau goma to me saura eh in ba kai sa ba ka dawo ka raba biyu ka rage to baka sani ba kuma yawan abin da ka cire yawan abin da Allah zai cire maka kai kuma na zunubi sadaka koya take tana dushe kurakuran mutum ana tana sa a afe maka wani laifi da ka aikata a da sannan kuma tana kare mutum daga musibu watakila wannan hanyar yau za a tare ta kafin ka tafi kila akwai taimakon da ka yi akwai sadakar da kai jiya ko yau ko yanzu to in ka tafi ana gamawa sun tashi kenan sai motar ku ta zo sadaka maganin musiba ba haushe ma yake cewa ko na taɓa ba mu tarihin wani wata kissar ƙasar hausa ko a wajen fotis kuma aka yi mai ba mu labarin ya ce wai wani mutum ne shi sunansa musiba sai aka yi sa'a akwai wani karen mota shi kuma sunansa sadaka to shi wannan musiban ya addabi mutane a gari rannan kawai sai rokar su sadaka ta yi fakin abu sai ya tarda ana tarkici yace wai menene ana ce wani ne wai shi sunansa musiba bai sassautawa kowa Ya ce to ku kauce ga sadaka ta zo maganin musiba sai ya yadda riga kawai ya shiga ya kama gwabzarsa shi ma ya kama gwabzarsa kowa yana ji da kansa aka yi ta in wannan ya gwabji wannan ya faɗi wannan ma sai ya faɗi can sai aka yi zubar gado sai aka zo aka raba su sai sadaka ta hau mota aka tafi musiba kuma sadaka mota su ta riga ta tafi shi kuma yana bai kawai daga ya faɗi gorob ya mutu ce ya aka yi ce wallahi wani mutum ne ana ce da shi sadaka shi ya zo wallahi yanzu yanzu nan suka yi faɗa da musiba ya mutu ya ce a to sadaka maganin musiba aka yi ta murna an samu kaya ta an cire musu kaya a wuri kaga wata wata ce ta yi daidai to sadaka tana taimakawa mutum da wani bala'in da duk zai tinkaro ka in kana yawan yin sadaka sha Allah Allah zai rika kare ka Shi ne anan yace wasadaqatu tudfi'ul khati'a sadaka tana ainihin kankare kurakurai wasalatu rajuli fi jawfil layli qiyamul layli kenan tatajafa junubuhum anil mabaji yace sallar da dan adam zai tashi cikin dare yayi ko da a biyu ne gwargwadon abun da ya saukaka ka tashi cikin dare kayi to shi kuma wani ƙarin daraja ne sun makara sai ya karanta wannan aya ta tajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa dam'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu ayun jaza'an bima kanu ya'maluna shine sai ya karanta wannan aya sun makala sai ya ce ala ukbiruka bi ra'asil amri wa umudihi wa zirwatu sanamihi yace ba na karantar da kai ba menene ainihin kan dukkan al'amari ka san kowane abu yana da kai in ba kai abun zai yi yanzu mutum yana da kansa sai a ce mu ba ruwanmu da kai ba za mu taba ka ba kanka kawai za mu cire ai an gama ba a ni ba an taba ko ina ba da nan kan duk za mu kashe su amma kai kanka kade za mu cire yo ai ba haka ta Sai aka yayi Allah ga ta wala to ra'asul amri zan kana so in baka labarin me ra'asul amri kan wannan al'amarin namu addinin musulunci in kaji manzo Allah ce al'amru man ahdasa fi amrina haza kaga fi dinina haza kenan man amila amalan laysa alayhi amruna ka gani ko addini kenan ra'asul amri kana so nuna maka kan addinin musulunci wa umudihi da kuma kokkoluwar tujunsa wa watu sananihi da tozon ainihin wato da tozonsa wanda ka san komi an abu yana da tozo yana da ainihin ɗoriya ta ƙarshe wanda da shi ake hango shi kana so nuna maka wayan abubuwa faƙuntu bala ya rasulallah ya ce a ina so mana ya rasulallah faƙala sai ce rasul amri al islam in ka ji an ce kan addini ka zama musulmi karka yadda ka fita daga musulunci to ka mutu ba ka da kai shi ne a tauhidu ya zama na ka riƙe tauhidin nan don shi ne kai a musulunci in dai ka yadda tauhidi to addinin ka bai da kai mataccen addini kake yi ra'asul am al-islam wa umudihi salatu sannan tudunsa wanda ake gano shi a ce gacan abu kaza daga nesa sallah in ka zo ka wani baka yi sallah ba sai mu ce wannan ashe arne ne amma in ka yi akalo ko da ka yi wata kama ba a gane ka ba daga an tashi za a alwala aka kai ma ka yi ah, ashe shi ma musulmi ne ka ga umudil amri as-sala abin da yake sa a hango ka da wuri a gane waye sallah haka masu ne aski da haka ake amma yanzu azumi zai sa a gane ka da wuri kaga sai ba za a gane ba sallah ba ba yanda za a yi ka wuni ba a gane kai musulmi ne ko ba musulmi ba inda ka kana sallah daga ka azhar ta yi za a gane musulmi ne daga lasar ta yi za a gane musulmi ne umudul amri kenan sallah ka kula da sallah don ita ce me sa a hango ka a gane kowa yi kai ah. sannan zirwatu sananihi tozon sa wanda za a gan ga tozon sanan wanda yake masa ado idan sa ya rika ya rika bai da sa bayansa irin na saniya yana da fasali ba tozo eh raƙumi ba tozo sa ba tozo akwai fasali to amma in ga tozon nan fa yana haka yana kaga abun ya cika kenan kamala ta hadu to menene tozon wanda in an gano shi za a ce eh lalle ga al'amarin nan yace al fi sabilillah a tsaya a yi hidima wa addinin fi sabilillah to anan ne addinin zai gagije ya gyaru ba mai masa amma an ba jihadi addinin baya da kwarjini tozo shi ke sa ya zama ya yi kwarjini in bai da tozo bai da kwarjini to addinin musulunci ba jihadi ba wani kwarjini da zai yi an fahimci wannan ya ce to jihadi shine tozon musulunci yanzu idan aka ce ba jihadi an yi shuru ka yi shuru na yi shuru ya yi shuru sun yi shuru kowa yi shuru sai inda ya zahar ta yi kawai za mu zo mu yi eh, ya ga musulmi yaushe zai tafi ba zai tafi ba dole a tashi a yaɗa shi muryarsa ta ɗaga tozon kenan yanzu wannan yana daga cikin jihadi yanzu wani yana can yana kwance ya matsu ramadana ta kare sun matsa mana wallahi kullum kullum lokacin da gidan rediyo gotil take gidan rediyon ta sanda wayansu ma'aikata suka zo suka gyaggyara abun ana aiki in ramadana ta zo arna ba sa jin daɗi su ya suke wannan ai ba gidan rediyo irin wanda ya dace da najeriya ba ne suka yi ta maganganu gashi na har yanzu an dawo an kusa a gurɓata gidan rediyo na musulmi ne fa musulmi ne ya gidan rediyon amma aka yi tasawa surutai wai ya za a yi kawai gidan rediyo cikin wuni da dare duka in ka bude sai karatun qur'ani sai hadisai sai karatun qur'ani sai hadisai wallahi da suka ci nasara a kansu yanzu ka duba ramadana ne in ka bude sai ka ji kiɗa da babu a gidan rediyon gotel yanzu karatun ma jiba jiba da kusan kwana ake yi kaga jihadi ne da da komi dare in ka bude gidan rediyo baka tunanin ma ka yi bacci yanzu filin da aka saya ma awa daya an ce na karatu ne a cikin sai su gutsura sai su sa muku kiɗa hmm. a cikin nakun sai su sata sai su tallar kansu da kiɗa kaga akwai zalunci a ciki rashin jihadi shi yake kashe musulunci jihadi shi yake daga musulunci kaga wayansu sun zo sun yi jihadi wayansu kuma suna kokarin za su rusa to wallahi shugabanni su rika hattara duk inda ka tsaya ka yi wa addinin ka kishi kada ka ji tsoron wani kadi wanda ba addinin ku ɗaya ba shi zai ma barazana ka taimaka ma addininsa ka rusa naka sai ka tar da ma'aikaci musulmi ne amma baya kishin addininsa ba zai yi jihadi da matsayin da Allah ya bashi ba ba zai yi jihadi da aikin da yake yi ba ba zai yi jihadi da ofishinsa ba kuma ba malami malami ne ba zai tashi ya yi jihadi da muryarsa ba ya yi jihadi da hikimarsa ba ya yi jihadi da basirar da Allah ya bashi addini ya yi tutiya addini ya daga ya yaɗu. sai ka tarar kawai an yi shuru. to addini bai da tozon da zai a hango shi har ya yi barazana in dai an yi shuru. dole ka yi kishin addinin ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace tozon musulunci jihadi jihadi ba lallai ne ka tashi ka ce za ka yi fada ba jihadi wanda za ka tashi farkon jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi wa'azi ne jadil wa jihadan kabira ka ainihin yi musu jihadi ka yaƙe su yaƙi babba da harshe da rubuce-rubuce da duk wata hanya da ka sani hikimar da za ka yi duka don addinin ka ci gaba to ai wanda ma ba addini mai rai yake yi ba yana jihadi yana yada addininsa kai da kake da addini mai ruhi kai ne za ka ji tsoron yada naka to wallahi mutane musulmai mu ji tsoron Allah mu gane matsayin addininmu mu gane matsayin addininmu kar ofis ya ruɗe ka ka manta da addininka kada mukamin ya rude ka ka manta da addininka Allah yana iya cire ka yanzu yanzu mutum nawa ne za a bashi ofis din ya samu ya mutu ka san su kai ma waɗanda suka mutu kuma wani ne da agun kafin ka zo kai ma kuma barin gurin za ka yi to kafin ka bar gun ka yi wa addininka wata gudun mu'amala. wanda kai ma in ka je lahira za ka samu fa'ida da aikin da kai amma kai rayuwar duniya kawai ka gyara duniya kawai da ainihin ofishinka ka gyara duniya da iliminka ka gyara duniya kawai da mukaminka ba za ka gyara addininka da shi ba to wallahi mu gane wannan ya ce tozon al'amari duka shine aljihadu shine jihadi wanda za ka ɗaga musulunci ya ɗaukaka a hango shi daga nesa ko a jiyo shi daga nesa Allah taimake mu malamai Allah ya saka musu da alkhairi idan da shuru suka yi wallahi ba su yi jihadi da iliminsu ba ba su yi jihadi da basirarsu ba damu ba za mu san addini ba amma dalilin haka gashi nan mu ma har muka samu musulunci Allah ce taimake mu sun makala sai ya ce ala uku birka bi malaki zalika kullihi fa qultu bala ya rasulullah yace bana kwatanta maka abin da ke mallake da wa'annan abubuwa da na lissafa maka gaba ɗaya ba sai ce bala a'a kwatanta mini ya rasulallah me ke mallake da su fa a kaza bi lisanihi sai ya kama harshensa haka sai ya fito da harshensa sai ya rike ya ce kaga wannan kaga wannan tsokar harshe guda ɗayan nan to shi ne, shi ne ke mallake da abun duka wannan harshen in ya kauce kaɗan to al'amarinka ya lalace ka kula da wannan harshen shine ke mallake da wayannan abubuwa gaba ɗayansu fa a kaza bi lisani sai ya kama harshensa sai ya rike Allah ka kare mu ka san mutane suna ganin harshen nan kamar ba wani abu bane harshe suna ga ba komi bane sai ya ce da shi a ah, kaf alaika hada kuf alaika hada ka kame wannan a kanka kar ka yadda ka saki harshen ka duk abin da kaga dama shi za ka faɗi in za ka faɗa ka faɗi alkhairi duk abin da zai same ka ya same ka akan ka faɗi gaskiya duk abin da zai same ka ya same ka akan ka faɗi alkhairi kar ka furta abin da zai rusa musulunci kar ka furta abin da zai rusa musulmai kar ka furta abin da zai zubda mutuncin musulmai ya zubda mutuncin musulunci kar ka furta abin da zai kai ka wuta kar ka furta abin da zai haramta maka aljanna ka kula da wannan harshe ka rinka faɗin alkhairi da shi qul khairan aw ismut faɗi alkhairi ko ishuru wannan shine don haka sai ya ce ka kame wannan harshen naka fagultu sai na ce ya rasulallahi inna la na bima mu bihi yanzu mu ashe kama mu za a yi da abin da muke magana da shi ma maganan nan ashe ita ma har ta kansa a kama mutum a lahira a masa azaba akan magana kawai harshen mu da muke magana da shi ashe za a kama mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya ce sakilat ka ummu ya ma'azu kai mahaifiyarka ta ta yi asarar ka ba za a yi aihuwar banza kai yanzu baka san haka ba in baka san wannan ba to za a yi asarar aihuwa in har baka gane harshe na hallaka mutum ba sakilat ka ummuka wa hal yakubban nasu finnari ala wujuhihim aw qala ala manakirihim Ya ce akwai abin da ke sa a ja mutane a kifa su akan fuskar su ko kuma cewa ya a kifa su akan karan hancinsu a ja su a kai su wuta illa a asaida alsihatihim in banda girbe-girben harshen su da harsunan suka girba shi ke sawa har a kife mutum a ja shi a kai shi jahannama yawanci abin da harshe yake jawo mutane don haka ka kula da wannan karka yadda ka zamanto wanda ma bai san abin da yake ba don in har ba ka san wannan ba to an aihu a banza wannan kalma ce da larabawa suke faɗinta idan abu ya girmama ya ce kul sakilat ka ummuka kamar yadda ce kai kabo ne ta a hausa kenan eh. ce kai a wani allah ga ta bada ka to kamar haka ne sakilat ka umuka kai kaboni baka san haka ba ashe akwai abun da ke sa a kai mutane wuta in banda kawai abun da harshen su yake girba musu mutum ne za a ga ya zauna shi kuma ba abun da yake gaba da shi sai addinin musulunci ko musulmi ne ba abun da yake gaba da shi sai sunnar manzon Allah ko musulmi ne ba abun da yake gaba da shi sai waɗanda suka ce sun ji sun gani su kitabu wa sunna za su yi wai don me za a kushe masa al'adarsa don me za a kushe masa ɗabi'ar da ya tashi ya tarda iyaye da kakannin suna yi bai ji tsoron Allah bai rika zagin kalmomi wanda daga ƙur'ani suke an ce a yi su sai rika zagin su Allah sauke ya rinka yi wa addinin musulunci Ya ce to ba abin da ke sawa a kai mutane wuta sai irin wannan wannan turmuzi ne da nasa'i suka ruwaito wannan hadisi ah, ya zo a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ɗin sai ce ala a ala abuwa bin kairi sai ce a saumu junnatun wasu da tukaffirul kabi'ati kamar can kuma ce tudu fi'u a nan kuma ce takan kankare kurakurai wa ƙiyamul abdi fi jaufin laili ƙiyamul laili da bawa zai tsayaye cikin dare kuma zai zame masa martaba da ƙarin daraja sai ya kawo wannan aya ta tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa zam'a har zuwa ƙarshe Allah ya taimake mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mab'us rahmatan lil alamin an aiko shi don ya zama rahama ga mutanen duniya babu wata aya da Allah ya saukar masa face sai ya fassara ta dalla dalla babu wata kalma da Allah ya saukar masa face sai ya isar da sakonta filla filla la ya kafu fillahi lawmat lahimi bai jin tsoron zargin mai zarginsa wajen isar da sakon Allah Allah subhanahu wata'ala kuma ya taimake shi ya isar ya kuma koma wajen Allah Allah ya karɓi kayansa ya aje a inda ya dace ya aje kayansa Allah ka sada mu da shi sai Allah ya ce فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون الله يتي فلا تعلم نفس rai ba ta sani ba ne ma lahum abinda aka ɓoye wa mutane ba su sani ba min ƙurrati ayuni na abubuwan faranta rai sanyaya idanu idan da mutane sun sani wallahi da ba su zaɓi abu mai ƙarewa ba akan abu dawwamamme da ba su zaɓi abu mai ɗaci akan abu mai zaƙi ba da ba su zaɓi zafin rana akan inuwa ba da ba su zaɓi makanta akan gani ba rashin sani ne akwai tanadi da Allah ya yi wa bayinsa a gidan aljanna abunda duk kasan zai faranta maka rai yana gidan aljanna amma a duniya duk abinda ya faranta maka rai sai wani abu ya zo ya bakanta maka rai kuma wannan abun yana nan bai tafi ba kuma wani abu ya zo ya gurnuka ma sai kama manta da wannan ɗin amma a lahira ba abin zai biyo bayan jin daɗi ba abin zai biyo bayan farin ciki babu abin zai zo ya bakanta maka rai ba abin zai zo ya gurnuka ma in ka riga ka shiga wannan rahama ka shiga wannan ni'ima to shi kenan fa ka tabbata cikin farin ciki na har abada amma rashin sanin hakan shi yasa mutane suka rage ne suka rage kuzari wajen neman lahira sai suka ƙara ƙaimi wajen neman duniya shi yasa Allah ya ce fala alamu nafsu rai na 'yan adam ba su sani ba ne ma'ufiya lahum abinda aka ɓoye musu min ƙurrati yuni na abubuwan faranta abubuwa da suke faranta rai a gidan aljanna suna nan fa kala-kala wanda a duniya babu irinsu balle amma misali ya tabbata cikin hadisi da abu huraira yake cewa ya samu wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Adattu li ibadiyar salihin na tanada wa bayina managarta, ma la ainun ra'at, wala uznun sami'at, wala khatara fi kalbi bashar, na tanada wa bayina managarta waɗanda suka bauta mini kamar yadda na ce su bauta mini, suka bi manzona kamar yadda na umurce su su bi shi, na tanada musu ma la ainihin ra’ad. abinda ido ba ta taba gani ba wala uznun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abun bai taba fadawa a tunanin zuciyar dan adam ba dadin da yake aljanna tunanin dan adam bai taba tuna shi ba idon dan adam bai taba ganin shi ba kunnen dan adam bai taba jin shi ba qala abu huraira abu huraira yace iqra'u in shi'tum in kuna son ƙarin bayani ku karanta fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'maluna in kuna son ƙarin bayani ku karanta wannan aya abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ta'ala qala adatu libadi salihin ma la aynun ra'at wala udhun sami'at wala khadara ala qalbi bashar wannan shi ma bukhari da muslim sun ruwaito shi shi ma kamar wancan akwai hadisin mughira ibn shuba wanda yake cewa a naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma naji wannan sahabi mughira ibn shuba din yana hikaito labarin da yake marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sa'ala Musa alaihi salatu wassalamu rabbahu azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Musa ya tambayi ubangijinsa mai girma da ɗaukaka annabi Musa alaihi salatu wassalam yake tambayar Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma adana ahalul jannati manzilan wane ne ya fi ƙarama aljanna a cikin mutane in ji annabi musa alaihi salatu wassalam abinda zai nuna maka cewa aljanna din ba su ba ɗaya ba ne matsayinsu ba ɗaya ba ne mukaman ba ɗaya ba ne kamar yadda a duniya za ka tar da wani mai kuɗi wani mai kuɗi wani basarake wani basarake amma akwai bambanci to haka ma aljanna wani ɗan aljanna wani ɗan aljanna amma aljannar wani ta fi aljannar wani kuma ba za ka ji a jikinka wani ya bi ka ba don baka san nasa ba bai san naka ba nakan kuma baka taba jin irin shi ba baka taba ganin irin shi ba kuma ba zai kare ba ba za ka kure shi ba balle ka ji haushi ka bai kai na wani ba Ginin ka bai kai na wani ba ba kamar duniya bane. to shine annabi musa ya ce allah wane ne mai karama aljanna ne kala sai ce huwa rajulun yajiu ba da ma adkhila ahlul jannati jannata mutum ne zai zo bayan an shigar da yan aljanna aljanna fa yuqalu lahu udkhulil janna kaje ka shiga aljanna fa yaqulu ayi rabbi kaifa wa qad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim ya zan samu wurin shiga ko ina kowa ya kama ya kulle kowane wuri gidan wani ne nan gidan wani ne nan gidan wani ne kowa ya kama ya rufe ina zan samu nawa ina zan samu nawa fa yuqalu lahu atarda an takun an yakuna laka mislu malikin min muluki duniya kana so a baka matsayi irin na babban sarki a duniya wanda za a girka maka fada kai ma ya zama na kawai fili ne naka sai da kai kana so a baka irin wannan kai ma fa ya sai wannan bawa ce razitu rabbi eh na yarda ya ubangiji Allahu akbar fa sai ubangiji ya ce laka zalik to yanzu kana da wannan sarauta idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allahu akbar yanzu kai ma za a nada ka sarki a baka fili ya zama kai ne shugaban gurin naka ne kuma har abada yanzu za ka zama basarake bayan da ya fito daga wuta an kona shi gwargwadon zunubansa saboda sa'ad da yi bai yi shirka ba wasu sai laifuffuka yi na kaba'ira suka daɗar da shi cikin nama bai fito da wuri ba to amma an gama kone shi gwargwadon laifin tun da bai yi shirka ba to ba zai dawwama ba yanzu an fito da shi yanzu za a ba shi sarauta shi ma ya ce to laka zalik kana da haka wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu kana da kamar sarkin duniya sarkin duniya sarkin duniya sarkin duniya Allahu akbar wato kamar a baka duniya kai ne sarkinta dukanta an baka an baka an baka an baka an baka tunda baka zo da wuri ba Allahu akbar Allah ya saka da yanzu ko kamar som som som som som som sau goma ka baka mai kamance malam ko kamar sun sau ɗaya ai kaga ai kana da walwala a ce kuma duk inda ka wataya za ka zo son local government din nan kafin ka zagaye ta ai za ka daɗe ko? za daɗe sannan akwai wani wata son ɗin ma kamarta kuma duk gine ke da nima da 'yan mata da kayan alatu da wuraren shakatawa eh, da abun da duk rai yake so to sai aka ce duniya sarkin duniya sarkin duniya sarkin duniya sarkin duniya to je ka an baka Allahu akbar qala fil khamisati raditu wa raditu <laughs> yace na yarda na yarda na yarda rabbi ya ubangiji na fa yaqulu hadha laka wa ashru amsali to tunda ka yarda ka je an baka ka masa sau goma hannu Allahu akbar eh amma ka dadi goma ka masa ma'ahu tare da wannan din walaka mashtahat nafsuka kuma duk abin da ranka yake so zaka samu ba abin da zaka tuna a ranka kana so daga yau ka rasa shi balle har kai bakin ciki ka san ba abin da yake damun mutum kamar yayi so abu ya rasa to babu wannan daga yau duk abin da ji kana sha'awa zaka samu duk abin da ranka yake sha'awa daga yau zaka same shi Eh, walazzat ainuka duk abin da zai faranta maka ido ka san ido yana so ya ga kyau mm. to daga yau duk abin da kake so ka gani mai kyau shi kake tare da shi da abin da zai kwantar ma da zuciya shi za ka ji abin da zai daɗaɗa ma zuciya shi za ka gani fa ya raditu rabbi na yarda ya ubangiji Kala rabbi fa'alahum sai annabi musa ce to babban fa Allahu akbar na ji wannan karamin yan aljanna kenan waye babban yan aljanna fa a'lahu manzilan ya rabbi waye ne wanda matsayin sa yafi girma yafi hai kala ulaika allazina aradtu gharas aradtu to ai wa'annan su dama manufata a kansu ta kare eh gharastu karamatahum ni ne na dasa karamarsu ni ne na dasa musu karama su biyadi da iko na da hannaye na na kudura ni ne na dasa musu a gani wakatamtu alaiha kuma na sa sasitan cewa an gama nasu ne don haka ba maganar kwatance su suna su ya wuce a kwatanta manyan Falamtar ainun walam tasma uznun walam yafɗar ala qalbi bashar ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunanin bai taba fadawa a zuciyar dan adam ba kala wa misdaqu zalika sai yace abinda ke gaskata haka min kitabillahi azza wa jalla daga cikin littafin Allah mai girma da daukaka in kana so ka tabbatar da gaskiyar karanta wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurratu ayin jaza'an bima kanu ya'maluna Allah ka ka datar da mu lokaci ne yayi to to Allah ya saka ayan ma da taura sosai dai shikenan alhamdulillah sai mu takaita da haka Allah ya saka daidai Allah ya ba mu ladan shi kurakurai kuma Allah ya fi mana wannan shine tafsirin mu na yau Allah ya dace kuma gobe in Allah ya kaddara sai mu tashi akan aya ta 18 ko Allah ya karatun yau sai mai jirgin lai na? sun karatun yau jirgin lai ne ke? jirgin ma ka bari sai ka gane don ni na ji kamar cani sai a ko ba haushe ne na asalin sulusin garin za na farko ne duk lokacin da ka tashi inda cikin dare ne duhun cikin duhun dare ne cikin daren ne kawai shine jauhun laili ne mm. eh cikin dare ba wai wani lokaci ne aka keɓe shi ba musamman ba sai dai akwai falala da take falalan hawa hawa an ce bangare na ƙarshe kafin fita alfijir ya fi falala kuma lokacin ne bacci ya fi daɗi mm. to shine ya fi na'am

a taimaka mana da addu'a mu ma ina yi wa iyaye na baran addu'a da mm. kuma suriki na da ya rasu kwanan nan a sashi cikin addu'a da sauran yan uwa musulmai duka Allah madaukake sarki muna rabuwa ka ka gafarta mu mamatan mu marasa lafiyan mu ya ubangiji ka ba su lafiya masu neman ilimi daga cikin mu ya ubangiji ka ba su ilimi mai albarka masu neman aiki aiki na hannu ne ko sana'a ko kasuwanci ya ubangiji muna roƙon su ka sanya albarka a cikin wayannan kasuwancin da suke nema su kuma zaba musu abin da ya alkhairi a rayuwarsu da dukiyarsu da imaninsu da lafiyarsu rabbana na fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma ighfir li hayyina wa mayitina wa ba'idina wa sajilina wa zakarina wa unsana subhana rabbika rabbil izzati masu kowa wa salamu ala mursalin alhamdulillahi wa sallallahu wasu da sallam malamin zo kashe kai ci gaba tafiya na shi shi